mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka bayan sallar la'asar lokacin da muke tattaruwa domin karatun abin da ya sauƙaƙa daga ayoyin alkur'ani mai girma tare da bayani gwargwadon hali mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kandahar a wannan birni namu mai albarka wato katsina barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na sha ɗaya ga watan ramadana wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da uku hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ainihin tarihin miladiyar annabi isa in ya inganta wanda yake nuna cewa talatin ne ga watan julai wato watan bakwai na shekara ta dubu biyu da ishirin amin da sha biyu yan uwa musulmi kamar yadda ainihin abin da kuka sani har yanzu muna nan a cikin suratu taha kuma jiya mun ainihin abin nan karanta waɗannan ayoyi da suke bayanin har yanzu annabi musa alaihi salam yana ainihin karɓar darussa da umarni da shiryarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala akan gagarumin aikin da ainihin abin nan ya kamata ya je yi wanda suke jira mun yi zumuɗe har mun dira a fadar fir'auna a yayin da muke farfajiyar inda annabi musa alaihi salam yake ƙara amsar abin nan umarni inda allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da cewa fa ya fa kula inna rasula rabbika ku je ku faɗi mishi cewa mu 'yan saƙon ubangijinka ne kuma ƙarji ina ka bi ayatin min rabbika mun zo maka da wasu ayoyi ujjoji masu ƙarfi mu'ujizoji daga ubangijinka kuma ku faɗa mishi wassalamu ala man ittaba alhuda tsira ya taɓa aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wanda bai bi shari'a ba ya halaka kenan ko kai fir'auna in har ka bi shari'a to aminci ya tabbata gare ka in baka bi shari'a ba kuwa to ba ba aminci Allah ya sa mu dace alarma sai ka ainihin abin nan ziyar da mu abin da ya sauƙaƙa daga alkur'ani mai girma na ka karanta sake karanta mana قال ta تخافا أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فقولا له قولا لينا نعم لعله يتذكر أو يخشى نعم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل لا تعذبه فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى يا عيسى على سلام على من اتبع الهدى آه جاء ko shekarun jiya mun karanta korafi na ɗaya daga cikin bayan Allah da yake nuna suna rubuto tambayoyi ba amsawa to za mu amsa in Allah ya so za mu amsa gwargwadon abin da ya sauƙaƙa yanzu kafin ainihin abin nan mu ci gaba da farko eh, ni zan fara abin nan karanta malam wannan yana tambaya ya rubuto tambaya ko da shike a sama ya wani kano tunatarwa malam kun kaddamar da tallafi wato program na tallafi ga al'umma amma har yanzu mun ji shiru ko me ake ciki kana da haƙƙi da za ka ce <laughs> ka ji shiru domin kuwa tallafin ana da buƙatar shi kuma program ɗin an yi maraba da shi sannan eh, eh, ina tabbatar muku da cewa tun daga lokacin da aka kaddamar ɗin ba a zauna ba ana nan ana ta ci gaba da aikin tsare-tsare kun san abin da ya haɗa da batun maganar kuɗi abin da ya haɗa da batun maganar taimako abin da ya hada da ainihin abin da sauran kananan hukumomi dole sai da muka kafa a board of trustees waɗanda su ne za su sa ido su lura da yadda za a gudanar da abin bayan da suka zauna suka yi mitin ne sannan suka ainihin tabbatar da cewa to sai a kafa advisory committee wanda cikin dar Allah subhanahu wa jiya ne muka kai abinan karkare advisory committee din da ainihin abin nan ah, za su gudanar da da shirin wanda cikin yardar Allah subhanahu wata'ala mun zaɓe wane ne zai zama DG ko Director General da kuma wanda zai zama Secretary na ainihin abin nan program din wato a takaice dai ina so in tabbatar muku da cewa ba a manta da maganar ba kuma ba a zauna ba ana nan ana ta shirye-shirye fatan mu dai kamar yadda muka yi bayani da yardar Allah subhanahu wataala ba fara shi a cikin wannan ainihin azumi din da muke cikin shi in Allah ya so ya yarda abin da muke fata shine ku yi ta mana addu'a ku kara mana da ainihin addu'o'inku na alkhairi sannan ku yi koyi da wasu ‘yan uwanku waɗanda suke ta ainihin neman ina ne za su je domin su masu sanya hannun jarinsu a ciki saboda aikin aiki ne wanda da yardar Allah subhanahu wa ta'ala ba a san lokacin karewa shi ba ba wai muna son a yi shi a Ramadan kawai ba ne ba kuma akan batun sai da eh, tallafi ne ga kaya kawai zai tsaya ba maganar ba da tallafi a wajen sai da kaya dan maino ne muka ce a fara da shi amma abin ya hada hada ba da agaji wajen kiwon lafiya da ainihin koyon sana'o'i da sauransu kuma a daɗin abin cikin yardar Allah mun samu daga cikinku ne wato ‘ya'ya na izala irin ku suka zauna suka yi tsari mu da kanmu ne za mu ainihin abin nan ɗauki nauyin abin kuma a yi abin kuma in Allah ya so a samu nasara saboda haka abin da muke fata shine ku ƙara mana haƙuri ku ainihin ci gaba da mana addu'a kuma su waɗannan kwamitoci manya-manya da muka kafa guda biyu Allah maɗaukake musu jagora kuma Allah ya saka da su gajiya in Allah ya so ya da ana nan kan hanya da yardar Allah subhanahu wa ta'ala to sai karanta mana ko guda karanta da baki na'am assalamu hmm. bayanin zikiri da shari'a ta yarda da shi to menene matsayin wanda ake da kyalle ko buzu saboda baka yi magana akan shi ba dan kada wasu su ce ya halatta to mun yi bayani akan zikirori waɗanda shari'a ta yarda da su kuma ba wai mun ce su kenan bane a mun dai kawo misalai ne kuma mun faɗi muku cewa rayuwar ainihin musulmi musamman wanda yake riko da suna gaba ɗayanta zikiri ne a tafiye a kan hanya a kasuwanni a ainihin wuraren aiki a kan gado a ainihin wajen shiga toilet wajen hawa abin hawa wajen kiliya wajen abin nan kana tafiya kai hawa ko kai gangara duka mun ka muku misalai na zikirori wadda shari'a ta abin nan saboda haka musulmi ahli sunna shine wanda yake dabbaka umarnin Allah subhanahu wataala da yake mana cewa zikrullah zikran kathira sannan jiya muka yi bayani الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار zikirorin da shari'a ta yadda da su su ne muke magana kuma waɗanda suka tsaya suka rike zikirorin da shari'a ta yadda da su su ne wa zakirin Allah kasiran wa zakirati wanda Allah madaukake ce addallahu lahum wa azima amma duk zikirin da ya saba wa wannan wannan ba zikiri bane izgi ko dai izgili ko kuma bid'a ko ruda ko shirme da sauran ire-iren saboda haka ba za ka gan shi a cikin littattafan musulunci ba irin wannan zikirin da kake cewa a shimfiɗa kyalle a kewaye a yi da'ira a yi kaza a yi kaza shekara talatin da suka wuce mun ainihin kawo mun gwada da hujjoji a cikin hadisai da sauransu cewa ba irin zikirin musulunci ba ne annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba bidiyo ne aka kaga annabi kuma ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kowace iri ce bata ne wa kullu dalalatin finnar kowace irin bata a wuta makoma shi wuta ne zai kai mai yin shi wuta ne saboda haka abin da ya rage mai yin zikiri ya je ya binciki malamin shi a ina ne ya ce a irin wannan zikirin da yake yi ko da iri ne sai in ya bada mishi a cikin littafan musulunci alhamdulillah ko a cikin abin ahalari ko a cikin ishmawi ko a cikin kawa'idi ko a cikin risala ko a cikin lawali ko a cikin muktasar da sauransu na san duk waɗannan littafan wallahi sun tallahi ba inda za ka iske cewa an ce ka shimfiɗa kyalle ka kewaye ka yi niyyar ne zikirin wani ka yi abin babu su a cikin littafan musulunci wannan shine ainihin abin nan namu bayanin mu amma har yanzu muna fatawa in akwai waɗanda suka san akwai shi a cikin littafan musulunci muna fatawa su kawo mana nan wurin za mu ba da wuri in Allah ya so a karanta mutane su ji ci gaba za mu karanta na Allah gafarta malam ya halatta in bi in yi sallah a masallacin da ba na ahlus sunna ba kuma in nayi menene hukuncin salata to in ka yi sallah a masallacin da ba na ahli sunna ba sallah ka tayi mana amma in ka bi limami dan bid'a wanda bid'a shi take ainihin fidda mutane a musulunci to shi da kanshi sallar saba ta karbu ballanta na taka akan wannan ma ina so in maida ku hujjojin da muka yi ta badawa shekara talatin da wani abu cewa waɗannan irin waɗannan waɗannan 'yan bid'ar waɗannan 'yan ɗariƙun fatawa ta zo daga majalisar malamai ta duniya tana nan gaba gare mu wanda yake so ya zo a bashi ya karanta cewa bai halatta a bi waɗannan sallah in ka bi su sallah sallar ba ta yi ba wannan ita ce abin da muke kai kan wannan muke saboda wannan ne izala ta ware masallatai don a sa malam amin a sa mutane limamai ahli sunna masu aqida waɗanda suke ɗabbaka sunna annabi ma masu bin bid'a ba saboda me saboda duk bid'a bata ne mai liman mai bin bid'a kabili in ka bi sallah kabili man mai bin bata saboda haka da kai da shi duk sai ku je ku baje wannan ta ce gaskiyar magana akan bayanin mu kenan matsayar mu kenan kuma kowa ya san izala haka ya santa sannan ku faɗa wa kowa wannan shine matsayar mu in akwai mai fatawa da yake da dogaro da ainihin alkur'ani da sunna daga waɗansu malamai ba wasu rudu da shirme da ainihin abin tsumma ba malamai ingantattun da duniya ta yarda da su a cikin ɗaya daga cikin ingantattun littafan musulunci a kawo mana shi a karanta mu karanta mutane sai mu koma mu mu shiga irin wannan ɗariƙa kada ku manta da muna cikinta haka dai alarma ko ba haka ba da muna cikinta aka kawo hujja muka bari idan kuka kawo hujja yanzu kuma wadda ta tabbata ingantacciya daga lahu kala rasulullahi ingantacciyar hujja wallahi sun matallahi za mu bari mu koma ɗarika saboda mai gaskiya ne muke nema so masu tambaya sai su ɗanyi haƙuri za mu tsaya nan don mu ci gaba cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu ɗan ainihin abin nan amsa abin da ya kamata sannan wasu masu jarida sun buga a jaridar su cewa shugaban wannan board of trustee na wannan ainihin program din namu da muka gabatar na tallafi shine justice justice justice justice musa musa dan ladi ba shi ba ba musa dan ladi ba justice musa dan ladi ahli suna ne dan uwa ne mai kokari kowa ya san shi amma dai ba shi ne ce a na wannan program din ba shi wannan justice umar abdullahi wanda kuka fi sani shi aka sanya walin hausa shi ne suka zaɓa a matsayin ciyaman na wannan board din ba ainihin abinan muna fata jaridar za su gyara allah ya samu dace wannan sai karshe insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da ba mu bayani yace sun je sun same shi ko su je su same shi su faɗi mishi cewa su manzanni ne daga ubangiji sannan suka ce kadji ina ka bi ayatin mun zo maka da wata aya hujja mu'ujiza min rabbika daga ubangijinka in kana da bukata to mu kawo ta mu gani wassalamu ala manitta ba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya wannan siga ita ce sigar da ainihin wato ya kamata a yi wa wanda ba musulmi ba ainihin sallama da ita ‘yan uwa musulmi kun ga wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi a nan cewa in suka je su ce aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya to yana gwada da fir'auna ya bi shirya shi ma aminci ya tabbata a gare shi in bai bi wufa babu aminci a kan shi kenan kamar yadda annabi mai tsira da aminci ya rubuta a wasiƙar shi da ya aika wa ainihin herakla shugaban ƙasar rom a inda a cikin ainihin wasikar ya rubuta da farko bismillahir rahmanir ya ce min muhammadin rasulillah daga Muhammadu manzan Allah ila Herakla azimin Rom zuwa ga Herakla wanda shine shugaban ƙasar Rom yace salamun ala manitta ba'al huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya sai yace amma ba'ad bayan haka addu'uka bi ayatin islam ina kiranka da kira irin na musulunci kira irin na ta Allah kira irin na tauhidi fa aslim taslam ka musulunta sai ka kubuta dukiyarka ta kubuta mutuncinka ya kubuta rayuwarka ta kubuta yu'tika Allahu ajraka marratayn in kai wannan sai Allah ya baka ladanka har rubi biyu ladan farko can lokacin da kake christianity da ka gane cewa musulunci shine yaddajen addini yanzu a wurin Allah in kai imani da ni to kuma sai a sake baka lada saboda haka kana da lada ribi biyu kenan haka kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin takardar da ya rubuta musailamatul kazzab da yace min Muhammadin rasulillah ila musailamatul kazzab salamun ala man ittaba huda amin ya tabbata ga wanda ya bi shirya yan uwa musulmai Allah subhanahu wa ta'ala anan abin da ya umarci annabi Musa alaihi salam da dan uwan shi Haruna a cikin wannan sura da muke ainihin abin nan karantawa da cewa su tafi kuma su faɗa wa fir'auna cewa su manzanni ne 'yan saƙo ne daga ubangiji kuma allah yana umarta shi ya saki banu isra'ila kuma ya daina azabtar da su allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ya yi sharhi ya ainihin eh, wato yi fassara kan wannan aya a cikin wasu daga cikin ainihin ayoyi daban kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi suratul shu'ara alarma Allah subhanahu wa ta'ala a suratu shu'ara sai ce fa'ati ya fir'auna fa qula fa'ati ya fir'auna fa qula illa rasul rabbil alamin an arsil ma'ana bani isra'il an arsil ma'ana bani isra'il kun ga sakon dai guda ne ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mu gare ka kuma ya umarce mu faɗi maka mu manzanni ne daga ubangijin talikai gaba ɗaya ciki har da kai don shi ma taliki ne sannan Allah ya umarce mu ka saki banu Isra'ila Allah ya umarce mu ba faɗa maka ka daina azabtar da su ba haƙƙinka ba ne ka azabtar da su ka saki bayan Allah su je inda suka ga dama su zauna inda suka ga dama su ainihin shiga inda suka ga dama su fita daga inda suka ga dama sannan mun zo maka ba hannu banza muka zo maka ba Allah ya ce me ina ka bi ayatin min rabbika da Allah ya ce mun zo maka da aya da hujja da mu'ujiza da take tabbatar da cewa mu manzannin shi ne daga ubangijinka wato yana nufin al'aya jinsin ayoyin tunda aya ba guda ɗaya bace akwai daga cikinsu ainihin wannan sanda akwai kuma hannu da sauran ayoyi kamar yadda muka yi bayani guda tara a ainihin abin nan wato kwanukan da suka wuce banda wannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wassalamu ala man ittaba al-huda tsira aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a yadkhulu fi fi salami ala fir'auna in ittaba al-huda wato ainihin sallamar tana shiga har fir'auna idan shi fir'aunan ya bi shirya ana fahimta daga cikin wannan aya cewa anna mallam lam yattabi al-huda la salama alaihi wanda bai bi shirya ba babu aminci gare shi saboda me saboda ya daura yaki da Allah yayi wa Allah tawaye ya zama wato kharijin an ta'a wanda yayi wa Allah tawaye yayi ainihin fita daga yi wa Allah da'a babu aminci ga wanda yayi yi wa Allah tawaye don me domin shi ɗan tawaye ne ba a yi wa ɗan tawaye ba a ba shi amana babu aminci tsakanin ainihin abin da mu'minai da shi saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala nan manzo mai tsira da aminci ya kawo irin wannan jimla salamun alamanin taba al'uda a cikin wasikun shi da yake aikawa manya-manyan shugabannin duniya a wannan lokaci wanda duniya take karkashin ainihin ikonsu kuma ya tabbata cewa ba ainihin musuluncin suke bi ba ba su bi musuluncin ba amma yana kiran su zuwa ga musulunci wasu daga ciki da suka amshi wasikar annabi suka yaga suka yaga wasikar Allah ya yaga mulkin su wasu daga ciki suka ainihin wato muzantawa manzo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai wasika Allah ya muzanta su wasu daga ciki suka girmama wannan manzo suka karɓi wannan risala suka ainihin girmama ta suka yi imani Allah maɗaukaki ya girmama su ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wala tu'azzibuhum ya sake yin bayani a inda yake cewa ina qad uhiya ilaina annal azaba ala qad uhiya ilaina annal azaba ala man kada ka ainihin azabtar da su idan ka yi imani aminci ya tabbata idan ka ƙi yin imani fa ka juya baya ka ƙi karɓar abin da ainihin abin nan aka baka umarni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce menene annallaha auha ilaihima Allah ya yi musu wahayi cewa su sanar da shi cewa annal azaba azaba ta tabbata ba maganar sassauci kenan alaman kazzaba akan duk wanda ya karyata wa tawalla ya juya baya wannan ainihin irin jimlar da Allah ya ambata a nan ya ambaci ire-irenta a wurare daban-daban a yayin da yake bayyana isar da safan annabi Musa da Haruna ga ainihin ainihin wato Fir'auna Kamar inda Allah subhaana huwata ala ke cewa wa fa'amma man daga. Fa'amma man ta kowa a tara la hayata duniya. Fa'in na je ma. Fa'in na je ma Kamar yadda nan yace Allah subhaana huwata ala ya yi mana wahayi. cewa azaba ta tabbata akan wanda kazzaba ya karyata wata walla ya juya baya haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara bayani a wannan wuri yana cewa ainihin fa amma man daga wanda ya yi dagawa ya yi girman kai ya ki ya yi da'a ya kiya bi Allah ya kiya ainihin gaskata da manzancin da Allah ya aiko wa atharal hayata duniya ya zabi ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima hiya al ma'awa wutar jahim ita ce makomar shi ko a yau kuma haka al'amarin yake girman kai ya hana ka ka kiyarda da ainihin sakon Allah sakon da manzo ya isar ainihin wato mabiyan shi sahabban shi tabi'in har zuwa yau malama na kwarai masu isar da sakon Allah masu isar da sakon manzon Allah idan ka kiyarda ka juya baya kai faɗa da su Allah subhanahu wa ta'ala duk wayanka duk ka duk matsayinka sai ya azabtar da kai ko kana so ko baka so ta hanyar da ka sani ko ta hanyar da baka sani ba saboda haka 'yan uwa musulmi yin ɗagawa ga addini na Allah yin ɗagawa ga saƙon musulunci da ainihin zaɓar duniya a ballahira, makoma a nan duniya ƙaskanci da wulaƙanci a kuma gobe kiyama azaba da za a ɗanɗana a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ya ce annal azaba alaman man kazzaba wa tawalla wanda ya karyata ya juya baya ya yadda to azaba ta tabbata a gare shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a can alarama inda Allah maɗaukaki ke cewa fa an zartukum naran talabza. fa an zartukum naran talazza la yaslaha la yaslaha Allah ce إلا لشقا ina yi muku نارا إنا wata wuta wuta wadda take ci mai tsananin zafin gaske أنا ننزاتن قسكي فأنذرتكم نارا talabba la yaslaha ba wanda zai shiga wannan wutar ya konu da ita illal ashqa face marar arziki dan iska lalatacce din aka ce al'ashika wato marar arziki dan wuta kenan shine zai shiga wannan wuta wane ne shi Allah ya ce allazi kazzaba wanda ya ƙaryata saƙon Allah ya ƙaryata manzannin Allah ya ƙaryata littattafan Allah ya ƙaryata ranar lahira wata walla ya juya baya ya kiya amshi saƙon musulunci da hannu bibiyu ya kiya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala azaba ta tabbata gare shi kamar can ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla na'am walakin kazzaba wa tawalla ya yayi gaskata ya yayi sallah maimakon wannan kazzaba karyatawa yayi ya ainihin juya baya saboda haka Allah ya ce aula laka fa aula thumma aula laka fa aula halaka ta tabbata a gare ka kuma ita ta fi cancantar ka sannan halaka ta tabbata a gare ka ita ta fi cancantar ka kai ka cancanci halaka don me domin ka karyata ayar Allah ka ki kai aiki da ita ka juya baya watakila ma kana yin kamar yadda waɗancan suke yi faɗa suke da ayoyin Allah faɗa suke da wa'azi faɗa suke da a ce qalallahu qala rasulullahi saboda haka ko kuna so ko ba ku so ko ku yi imani ko kuma ku halaka a nan duniya ku ainihin samu kaskanci a gobe kiyama ku je ku babbaka daga wuta menene mafita mafita ita ce kawai ku rungumi addinin Allah ku rungumi gaskiya ku ainihin rungumi bautar Allah ku rungumi adalci da tabbatar da rikon amana da sauransu wannan shine kan mafita ba ainihin sojoji ba ba 'yan sanda ba ba jami'an tsaro ba ba ainihin karerai alƙawulan karya da sauran ire su ba da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mai koyi da abin da waɗannan manzanni suka yi na ɗaukan ainihin abin nan gaban gabara da ainihin rikon amana da tabbatar da ƙarfin zuciyar isar da saƙon Allah subhanahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ci gaba alarama yana cewa me ci gaba. alabama kuma ah, ya musa to yanzu kan mun dira a fadar fir'auna da mun yi zumudi amma yanzu tabbas ayoyi sun kai mu ga fadar fir'auna fir'auna yana sauraro Musa yana isar da sako Musa da ɗan uwansa Haruna sun je don su ainihin abin isar da sako ‘yan uwa musulmi mun yi muku bayani cewa fir'auna ba amin annabi Musa ba daga zuwan sa kai tsaye shi kenan sai aka bashi dama ya shiga fadar fir'auna ba to ko fadar sarkin abinan katsina kawai daga zuwa za ka iya wucewa ai akwai fadawa ko akwai dogarai akwai su sakatarori da makamantar ire-iren su saboda haka ne in kuka duba cikin ibn kasir akwai inda yake nuna cewa sai da suka kai akalla sun zauna zaman shekaru biyu safe da yamma suna zuwa kai sai da ta kai ma ga sun shiga karkashin wasu irin kamar yan gambara haka waɗanda suke shiga ana baiwa ainihin abin nan sarki dariya ana abin nan da suka zo za su shiga suka shiga cikinsu wasu suka ce a'a sanar da shi su waɗannan ɗin da suka shiga suka sanar da shi cewa wai akwai wani yana na wai Allah ya aiko shi wurinka wai kaza kaza kaza kaza kaza sai ce a shigo da su da aka shigo da su shine sai suka fara bayyana saƙonsu shine Allah maɗaukaki ya ce yayin da suka ainihin bayyana sakon. suka faɗi cewa Allah maɗaukaki ya aiko su suka faɗi cewa ga ainihin irin saƙon kamar yadda muka bayani cikin uslubi mai sauƙi faɓul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha da sauran ainihin bayanai da muka yi to sai ya haƙura da gawar da girman kan da ko menene ya take yana son ya ainihin fuddo musu da ba su amsa ta hanyar ainihin izgili yadda zai iya kaɗar da hankalin jama'a da sauran ire-irensu shine sai Allah ya ce me qala faman kuma ya Musa qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in rabbuna shay'in khalaqahu sai fir'auna yace wa annabi Musa da ɗan uwan shi Haruna amma annabi Musa shine yake wato ainihin leading na delegation din tunda shi ne manzo na farko kuma shi ya yi roƙo aka girmama shi aka ainihin abin nan karfafa shi da ɗan uwan shi haruna saboda haka fir'auna da ya tashi yin magana sai ya fuskanci shi annabi musa ɗin kuma dama shi ne ya sani kuma a wurin fir'auna dama musa target ne ana neman shi domin an riga an yi ainihin abin nan sanarwa is wanted ana neman shi yau kuma ga shi ya kawo kanshi sannan sai ya zo da ƙarin wani abu wai shi manzo ne na Allah sannan ma yana kalubalantar fir'auna yana cewa akwai wani Allah wanda ya fi fir'auna kuma Allah ne ya aiko shi sannan kuma ya yi kaza ya yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza A ƙaƙaƙara kaka idan kai ne fir'auna ya zaka ji idan kai ne musa fa yaya zaka ji ƙala fir'auna ya ce faman rabu kuma ya musa wane ne ubangijin naku to to wane ne ubangijin naku ya musa wato kamar da izgili wane ne ubangijin naku to wane ne ubangijin naku ya musa allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara ainihin annabi musa alaihi salam ya maida mishi amsi amsa kala ya ce rabbuna ubangijinmu mahalicinmu mai renonmu abin bautarmu shine wa shine allazi a kulli shay'in khalqahu wanda ya baiwa kowane irin abu halitta shi ya halicce shi ya bashi abubuwan da yake da bukata ya bashi ainihin abubuwan da ya kamata ya rayu da shi ya shiryar da shi khalqahu thumma hada ya baiwa kowa halitta shi wadda ta dace da shi sannan ya shiryar da abin shine malam yake cewa anna Musa wa Haruna annabi Musa da Haruna lamma balaga fir lamma balaga fir'auna yayin da suka isar wa fir'auna ma umira bi tablighihi abinda aka umarci ya ainihin isar da shi iyahu zuwa ga fir'auna kala lahuma sai ainihin ainihin yace da su shi fir'auna man ta allazi taz'amani annahu kuma ilayya wane ne ubangijin naku da kuke raye cewa ya aiko ku zuwa gare ni za'iman fir'auna yana raye cewa wai annahu la ya'rifu ai bai san ma ubangijin nasu ba wa annahu la ya'lamu lahuma ilahan ghayra nafsihi ai bai san suna ma da wani Allah ba in ba shi ba kamar yadda yake faɗi a can yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghayru alarma ita ma wannan aya ce a mana ita a cikin sura ta 28 aya ta 38 alarma na'am ma alimtu lakum ما علمت لكم من إله غيري يتي ما علمت لكم من إله غير غيري ni ban san ma wani Allah da kuke da shi ba in ba ni ba to a nan kun ga da yake cewa wane ne ubangiji naku wato kamar izgili ne kenan ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanan mu wai kuna da wani Allah abin bauta ba in ba ni ba har ta kai ga yayi musu barazana kamar yadda muka yi bayani a shekaran jiya a inda Allah maɗaukaki ke bayyana wannan barazanar a cikin sura ta 26 aya ta 29 alarama la in ittakhasta ilahan ghairi ala la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjuni kala sai fir'auna yace wa annabi Musa alaihi salam la in ittakhasta ilahan ghairi wallahi idan ka yadda ka riƙe ka ɗauki ka kama wani abin bautawa wanda ba ni ba la'aj'alannaka wallahi sai na sanya ka minal masjudin cikin fursunoni waɗanda za su yi kurkuku ma'ana zan ɗaure ka da haka duk ainihin abin nan kaiwa matukar masu mulki na fir'aunanci har a gobe shine a kama mutum a tsare ko a tsare shi a girgire ko a tsare shi a abuja ko a tsare shi a guantanamo ko a tsare shi a faransa ko a tsare shi a america a tsare shi a daure shi a sa mishi sasari a ainihin azabtar da shi da sauran ire-irensu in baka bari ba in ba ka bari ba la'aj'alanna ka minal masjunin lallai sai na sanya ka cikin waɗanda za su yi fursuna waɗanda za a ainihin kulle su a cikin kurkuku su ɗanɗana kuɗarsu a azabtar da su saboda haka abin da su ainihin abinan eh, shugabannin amerika da turai suke yi da sauransu yanzu na kama musulmai da sunan cewa a 'yan ta'adda ne a je a ɗaure su a sa musu sasari ana azabtar da su ana ainihin tsoratar da su da kannuka ana ainihin fesa musu miyagun ainihin kamikal da sauran ire su wannan duka daga ubansu kakansu fir'auna ne suka koya har yanzu kuma suna nan suna son su ci gaba da yin irin wannan din kuma da ka'ida duk mai wa'azin da ya daure duk mai addinin da ya daure saboda addini aka kama shi aka sanya shi a kurkuku to wannan ya taka wani tsani ne na ɗaukaka na samun izza da samun taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka tarihin musulunci masu wa'azin musulunci da suka shahara ba ka samun ainihin illa 'yan kaɗan waɗanda ba a ainihin wato ɗanɗana musu wannan sunnar ba kamar yadda da yawa sai sun yi hijira haka kuma da yawa sai sun shiga kurkuku ku duba babban malamin da muke fa'idantuwa da ilimin shi a halin da ake ciki yanzu ku karanta tarihin shekul islam ibn taimiyya ku karanta tarihin shi ku kallon tarihin kurkuku sannan wannan me ya jawo mishi a yau a yau duk musulmin kirki da an ce shekul islam ibn taimiyya zai mishi addu'a haka ne ko ba haka bane allah ya sa mu dace alarma ba a fata wasan ya ka akwai kuku kuma ka sana faɗe maka duk next kamun da za a yi mini to ba zan barka ba gaskiya don kai ke dawo ayoyi saboda an riga an fara shirye-shirye yanzu wa bayyana jalla wa ala fi ghairi hadha al Allah madaukaki ya bayyana irin wannan ainihin abin barazanar da ainihin wato ka san abu ka nuna baka san shi ba kamar yadda yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghair ko man rabbu kuma ya Musa wato fir'auna yayi abin da larabawa ke jira taja'ulu arifin abin da ka san shi ka nuna baka san shi ba ka nuna ka jahilce shi ai baka san shi ba wata wani uslubi irin na izgili da dagawa da nuna girman kai da sauransu wato fir'auna yana gwada ai bai san akwai wani Allah wanda annahu عبد marbubun li العالمين alamin bai yadda cewa shi bawa ne abin wanda ya cancanta ya yi bauta ga ubangijin tarikai ba bai san akwai wannan allan ba allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi salo irin wannan a sura ta sha bakwai aya ta ɗari da biyu a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kala laqad alimta ma anzala haula ina. kala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi hmm. basair Allah maɗaukake ce annabi Musa ya ce laqad alimta hakika ka sani ya fir'auna cewa ma anzala haula'i ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabbus samawati face rabbu mahalicin sammai wal da ƙasa basair kuma tare da me tare da ainihin bayyacaccen bayani a cikin ainihin abinan basira mutum zai iya fahimtar wannan ainihin abinan ayoyi din kuma zai iya fahimtar lallai Allah subhanahu wata'ala ya saukar din domin kuwa wani abu ne wanda ya gagari halitta ta yi sai dai ubangijin halitta kamar yadda ya ce falon ma ja'atuhum ayatuna mubsiratan kalu hadha sihrun ayatuna mubsiratan hadha sihrun mubin yace falamma ja'akum ayatuna yayin da ayoyinmu suka zo musu bayyinatin ma'ana mubsiratan waɗanda suke a bayyane ainihin abinan wato duk mai basira zai iya fahimtar su waɗanda suke fayyatattu ne ainihin ababe ne a fili tabbatacce lallai wannan aiki ne na Allah ba aiki ne na bawan Allah ba mu'ujiza ce daga Allah ba sihiri ba ne amma suka rufe ido suka ƙi Allah suka ainihin yi ɗagawa suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne bayyanan ne ba mu'ujiza ba ce bayyananna wa jahadu biha وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها سكا مسنت waɗannan ayoyin da gangan suka nuna ainihin ba haka ba ne ƙarya ne alma an anfusuhum zukatansu sun tabbatar da cewa gaskiya ne to yasa suka yi jayayya suka ƙaryata suka musanta zulman saboda zalunci wa da kuma girman kai da dagawa kamar yadda zalunci da ɗagawa yake halakar da shugabannin yanzu su ki Allah su ki gaskiya saboda ɗagawa da girman kai su ainihin ci gaba da kasancewa a cikin ɗimuwa da zaluntar bayan Allah da cutar bayan Allah da sacewa bayan Allah dukiya kuma wai su zo suna faɗa wa mutane cewa ai mu ma musulmai ne ai mu ma kaza ne ai mu ma kaza ne ta sauran ire-iren su wannan ɗabi'a ce wadda sun samo ta daga waɗancan azzaluman na farko saboda haka ku bar ada amina ku bar dagawa ku bar zalunci wannan shine abu na farko da za ku yi ku samu taimakon Allah ku bar zalunci anzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah madaukake ya ce fanzur ka duba kai nazari kai bincike ka duba ka tambayi tarihi kaga yadda ƙarshen mummunan ƙarshen mabarnata ya kasance duk mabarnaci a yin da yake mummunan ƙarshe zai ku duba dai fir'auna menene ƙarshen shi ya kasance ku duba ainihin su karuna din nan menene ƙarshen su ya kasance ku duba su hamana ku duba irin yadda ya kai ga dagawa da sauran ire-iren su yaya ƙarshen su ya kasance to ku duba waɗannan ma na wannan zamanin da suka yi dagawar ina su sharon suke ina su sharon ya shiga koma su malayan mutu fiya wala ya haya amma me yake a lokacin da yake mulki suna nan suna nan da yawa ire-iren su a doron ƙasa suna raye sadaka kai din nan wallahi kada kai tsammanin zaka gagari Allah subhanahu wataala mafitar ka kawai dawo ka tuba kai adalci ka tsare gaskiya sannan ka yi tawali'u ka daina yawan mutane girma kai in kai haka sai ka samu taimakon Allah yin adalci yana jawo ka samu taimakon Allah ya shiryar da kai abubuwan da zaka yi wanda mutane za su soka al'umma su yi taimaka addu'a da sauran ire-iren su amma ku rika biye wa mashawarta lalatattu waɗanda su ba abin da suka sanya a gaba sai duniyar su wannan ba zai kai ku komai ba ga komai ba sai ga samun ainihin komawa baya ga samun halaka da ainihin abin nan kaskanci da wulakanci a nan duniya azaba kuma gobe kiyama Allah ya tsare mu na'am Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yana cewa su annabi Musa sun faɗa wa ainihin fir'auna ubangijin mu shine wanda a'ata kulle shay'in khalqahu thumma hada kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul a'ala ya ce wallazi kaddara fahada wanda shi ne ya kaddara abubuwa ya kaddara komai da komai shi ne mahalicci dama lahul khalqu wal amru halitta tashi ce umarni nashi ne sannan shi ne allazi kaddara wanda ya kaddara abubuwa fahada ya shiryar da komai kuma zuwa ga abin da zai yi wanda ya dace da halittar da Allah subhanahu wata'ala ya mishi wa hadal khala'ika ilaihi ya shiryar da halittu zuwa gare shi katabal a'mala wal ajala wal arzaka Allah shi ya rubuta ayyuka ga irin ayyukan da yake so ayi ga waɗanda bai so wal ajala shi ya rubuta ajali kai za ka zo duniya lokaci kaza za ka bar duniya lokaci kaza wancan zai zo duniya lokaci kaza zai bar duniya lokaci kaza shi ya rubuta maka arzikinka kamar yadda ajalinka yake binka haka arzikinka yake binka kamar yadda ajalinka yake binka da ya zo dole ka mutu haka arzikinka da ainihin lokacin ya yi da Allah ya kaddara kawai dole ne arzikin ya zo gare ka ko ana so ko ba a so saboda haka ne annabi Muhammadu da yake yi mana bayani sharhi akan kaddara don mu mu kanmu mu kuma ƙara dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ka sani duk al'umma da za su taru su yi maka arziki su amfanar da kai da wani abu kowa yana son ka na farko da na ƙarshe mutane da aljanu su haɗu don su amfanar da kai da wani abu annabi ya ce lan ba za su taɓa amfanar da kai da wani abu ba face abin da Allah maɗaukaki ya rubuta gare ka to in haka ne ga waye kamata mu nemi arziki da waye kamata mu dogara waye kamata mu ji tsoro a wurin waye kamata mu nemi ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir wannan ita ce kaddara Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci komai sannan dukkan halittar gaba ɗaya ma shuna ala zalik suna tafiya ne akan kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba su karkacewa babu ɗaya daga ciki wanda yake iya fita daga kaddarar Allah don ilimin shi ko don wayen shi ko don mulkin shi rabbuna allazi khalaqal khalqa ubangijinmu wanda ya halicci halitta wa qaddaral qadara ya kaddara kaddara wajabal al-khaliqata ala ma arada ya tilasta wa halitta su bi abin da yake so abin da ya nufi shine kawai zai tabbata kai jama'a wallahi wanda ya imani ya huta wanda duk bai imani na gaskiya ba ya halaka ya wahala kaga mutum ba zaman lafiya yana da kuɗin babu nutsuwa yana da mulkin babu kwanciyar hankali yana da jama'ar babu nutsuwa yana da yana da yana da saboda me saboda babu imani bai san Allah ba bai san kaddara ba bai san Allah yake yi ko ba Allah yake yi ba za ka za ku mutane suna ta faduwa gaban wasu karti kartin banza wai suna neman a sa a basu mulki a sa ni sanata a sa ni ainihin dan majalisa a sa ni ciya takarar ciyama a sa ni kansula a sa ni kaza a sa ni kaza wallahi wanda kuke nema a wurin shi bai isa ya sanya ku ba in Allah bai sa ku ba kuma wallahi in Allah ya nada ka ba zai isa su cire ka ba haka ne ko ba haka bane to Allah ka samu dace daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana ainihin abin nan yin bayani da ya ce kala فما بال القرون الأولى قال فما بال القرون الأولى نعم قال علمها عند ربي في كتاب ولا ينفع الله سبحانه وتعالى يا ainihin abin nan ci gaba da bayani yana nuna amsar fir'auna ga ainihin abin nan su annabi Musa da Haruna a yayin da suka bashi irin wannan amsa mai ainihin rikitarwa a matsayin shi na kafiri ba mumini ba wato dole ya rude saboda me saboda shi so yake kowa ya zama bawa gare shi shi yana ganin babu wanda ya kai kare shi kamar shi shi yana ganin babu wani mai tsarawa kamar shi gana ganin gaba ɗaya da sama da ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa duk suna karkashin mulkin shi ne ya dubi ce teku yana ainihin abin nan cewa hadihil anharu tajri min tahti menene afala menene afala tubsirun afala tubsirun wai ainihin tekun wannan tekun gaba ɗaya ya ce suna tafiya suna gudana ne karkashin ikon shi min tahati karkashi na suke sai yadda na ce afala tubsirun ba ku gani ne yana son ya bayyana cewa ai shine Allah yayin da aka hujjoji suka yi yawa suka karfafa gaba ɗaya ya sai ya haukace ya fito ya ce ana rabbukumul a'la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yayin da suka kawo mushi wannan hujja rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada sai ya ce me ƙalafa ma balul ƙurunin ula to to to to menene matsayi menene hukuncin menene halin karnonin farko da suka gabata waɗanda sun wuce kafin ku zo da wannan da'awar taku ƙurunin ula karnoni waɗanda suka gabata ai anna fir'auna lamma akhbarahu musa cewa fir'auna yayin da annabi musa ya bashi labari bi anna rabbahu allazi arsalahu cewa ubangijin da ya aiko shi huwa allazi khalaqa shine ubangijin da ya halitta wa razaka ya azata wa qaddara ya qaddara hada ya shiryar haka ne ko shi ne ubangijin da ya shiryar shara'a ya hatajju bil qurunil ula sai ya yana kafa hujja da karnonin farko waɗanda su manzancin wannan sakon bai zo musu ba to su kuma fa me za ku ce a kansu allazina lam Allah wadanda sun mutu su basu bauta Allah naku ba wama baluhum idza kana al kama taqul idan al'amarin ya kasance kamar yadda kuke faɗi ne to me matsayin su menene halin su me suke siki lam ya'budu rabbak basu bauta ta ubangiji ka Musa bal abadu gairahu sun bauta ta wani shi ne qala lahu Musa fi jawabi zalika sai annabi Musa ya bashi amsa yace a wajen bada amsa hum wa in lam ya'buduhu fa inna ilmahum inda Allah ko da shi ba su bautata musu ba ilimin su sanin su sanin halinsu yana wurin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya bar wa kansa sani wa sayujzihim bi amalihim zai sakanka musu da irin aikin su fi kitabillah wanda yake rubuta a cikin littafin Allah wanne ne littafin Allah wa huwa lauhul mahfuz shine wannan Allah nan al mahfuz wa kitabul amal da littafin ayyuka Allah kuma shi Allah nawa ba irin ka bane la dillu rabbi ubangiji na bai bacewa bai mantuwa ballantana ku ce ai ya bace ko ya manta ko ainihin zamani yayi nisa ya manta ai Allah madaukaki bai fita a layi Allah subhanahu wa ta'ala la ya futuhu sakirun wala kabirun kankanin abu ballantana babba bai ainihin kubuce mishi bai ainihin fita a cikin mamare nashi haka kuma Allah la yansa shay'an bai manta komai kamar yadda ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ilimin shi ya kewaye komai ya kewaye kowa ya kewaye ko'ina sannan duk wani mai ilimi ko su wane ne ba su kewayawa da ilimin Allah face abin da ya so kawai su sani shine kawai yake dan ainihin abin nan bayyana musu annahu la yansa shay'an tabaraka wa ta'ala wa taqaddas Allah wanda albarkatunsa suka yi yawa ya ɗaukaka ya tsarkaka bai manta komai fa inna ilmal makhluqi ya tarihi nuqsanu ilimin abin halitta wato zaka iske tawaya ta ainihin lullube shi ta kowane irin bangare idan ya san wannan to can bai sani ba in ya san wannan can bai sani ba ilimin nashi kuma bai cika ba bai kai gaya ba kawai Allah maɗaukaki ya dan basu wani abu ne kamar yadda yace wa ma utitum min ilmi illa qalila ba mu ba ku wani abu daga ilimi sai dan kaɗan. saboda haka annabi Musa alaihi salam ya tabbatar da cewa eh lallai akwai karnonin da suka wuce sannan Allah ya san su ba bai san su ba sannan Allah ya san irin ayyukan da suka yi ba zai manta ba sannan Allah subhanahu wata'ala mai adalci ne mai gaskiya ne sannan tabbaci hakika Allah subhanahu wa ta'ala zai yi musu hukunci da irin hukuncin shi na adalci hukuncin Allah gaba ɗaya adalci ne Allah ka samu gani to fir'aunu sai me kuma wa'azin nasu ai bai gare ba ko Allah rahma ci gaba zai ce me na'am الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم بها سبلا نعم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا نعم فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى تقبع كلوا وارعوا نعمكم إن في ذلك لآت لأولي النهى الله سبحانه وتعالى ya ce annabi musa alaihi salam ya ci gaba yana ƙara yi wa fir'auna da 'yan majalisar su wa'azi yana cewa allazi ja'ala lakum al-ardha mahada wannan ubangijin nawa wanda na bayyana a baya cewa la yadhillu rabbi wa la yansa shine Allah wanda ja'ala lakum al-ardha mahada ya sanya muku ƙasa ta zama ainihin abin shimfiɗa hadha min tamami kalami Musa wannan yana daga cikin cikon maganar annabi Musa alaihi salam fi ma wasafa bihi rabbahu cikin abin da yake siffanta ubangijin shi da shi azza wa jalla inda sa'alahu fir'auna anhu yayin da fir'auna ya tambaye shi cewa fa ma rabbukuma yace allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada sai yace allazi ja'ala lakum al-ardha mahada wannan wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa ƙararan tabbatattiya wadda na alaiha za ku tabbata ku ainihin rayu a kanta wata ƙumuna ku tashi wata namuna ku yi bacci a kanta wata safiruna ku yi tafiya a kanta ala zahariha bisa bayanta wannan wanda ya shimfiɗa muku wannan ƙasar kai fir'auna da ku da 'yan majalisar shi da kowa da kowa shine allan shine ubangijin nawa shine ya aiko ni wasa laka lakum fi hasubula kuma da ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya muku hanyoyi ai ja'ala lakum turukan ya sanya muku hanyoyi a cikin tashi shine salaka lakum fiha subula ya sanya muku hanyoyi a cikinta akwai hanyoyi na yashi akwai hanyoyi na dutse akwai hanyoyi na ruwa akwai hanyoyi na cikin daji sarkakiya da sauran ire-iren su tamshuna fi manakibiha yadda za ku rika tafiya a cikin sassaninta waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun Allah madaukaki suratul anbiya kenan hmm. yace mun sanya hanyoyi waɗanda suke yalwatattu da hanyoyi iri daban-daban waɗanda za su bi don zuwa inda suke so su je yace la'allahum yahtadun ma'ana dan su shiryu wannan Allah da yayi wannan ikon kai ka san fir'auna ba kai kai ba kasan ba ba ubanka ne ba ba kuma wanda ka gada yayi ba wane ne yayi Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko ni dinnan shine yayi wannan abu saboda haka ka amshi kiran Allah ka rungumi addinin Allah idan ka kareta ka juya baya makomar masu dagawa za ta same ka abun kuma da ya samu fir'auna kenan Allah ya sauƙaƙe daga nan sai ya ci gaba yana cewa ban da wannan ma akwai wata siffar wa anzala mina sama'i ma'a shi Allah shi Allah na wanda ya saukar da ruwa daga sama wanda yake sassaukar da ruwa daga sama daga inda Allah maɗaukaki ya so a saman kamar yadda ainihin ayoyi da hadisai suka bayyana fa akhrajna bihi azwajan min dabatin shatta da muka saukar da Allah ya saukar da ruwan Allah ya ce fa akhrajna bihi muka fitar da shi wannan ruwan da ya sauka daga sama ya bigi ƙasa ƙasar da da ta bushe ta mutu ta yi jajajir ko baƙaƙirin babu mai rai a kanta idan ka taka sai ta kona maka kafa da muka saukar da ainihin abin nan ruwa sai muka fitar da azwajan nau'o'i daban-daban na ainihin abin nan shuka da na abinci da na ciyawa da na itatuwa min na batin shatta na daga ainihin tsirai iri daban-daban daban-daban wannan allah da ya yi wannan ikon wanda kai ka san ba kai kai wannan abin ba shi ne ya aiko mu ko kana iyawa ay min alwanin nabati min zuru'in launonin nau'o'in ainihin abin tsirrai shuke-shuke 'ya'yan itatuwa da masu tsami da masu zaki da sauran ire su kuma da ya saukar ya kuma ainihin ce mu bayi kulu war'au an amakun ci gaba alarama كلوا وارعوا انعامكم نعم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلوا يتكتي وارعوا انعامكم kuma ku kiwata ainihin dabbobinku da sha'an li'amikum wa hatikun ku ci wani abu na daga ainihin abincinku da ababen marmarinku da kuma wani abu li amikun ga dabbobinku li ha dan ainihin abin abincinsu waɗanda suke wannan akwai korra waɗanda za a ci su suna korransu akwai kuma waɗanda ya bisa busassu ne za a ci su suna bushe waɗansu ma sai an daka sai an tankare wasu ma sai an dafa wasu ma bayan dafawa sai an tace wasu ma bayan tacewar kuma sai an yi wani aikin daban wannan Allah da ya yi mana irin wannan baiwa ya ba mu irin wannan nau'o'in abinci daga ainihin ƙasar da Allah maɗaukaki ya saukar mata da ruwa wannan Allah shine ya aiko mu kuma a waɗannan abubuwan da muka bayyana cewa an zala mina sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min dabatin shatta da Allah ya ce kulu ya ce inna fi zalika la'aya lallai a cikin wannan abin akwai ayoyi la'ayatin akwai ayoyi dalalatin wato waɗanda suke masu nuni wa hujajin da hujjoji wa barahin da ainihin wato hujjoji masu ƙarfi ga ainihin ulin nuha ga ma'abuta hankali lizawil ukuli salima ga ma'abuta lafiyayyen hankali mustaqima miƙaƙƙe ba karkatacce ba ala annahu la ilaha illallah da suke nuni akan cewa lalle yadda kan al'amari yake shine babu abin bautawa sai Allah ba fir'auna ba la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah ba ainihin constitution ba ba rana ba ba wuta ba ba ainihin abin da itatuwa ba ba sassaka ba a'a Allah mahalicin kowa da komai wanda babu abin bautawa babu kuma wanda ya halitta ba wanda ya halicci ko da daidai da kwayar zarra ba wanda ya halicci samai ko kasai in ba shi ba shi kadai ne abin bautawa wala rabba siwahu babu mai bada dokoki in ba shi ba wannan nau'o'in wa'azi ne da annabi Musa alaihi salam da ainihin dan uwan shi Haruna suke kaddamarwa Fir'auna a yayin da yake tambayar su waɗannan sarakunan naku da waɗannan shugabannin naku na wannan zamanin su ba su ma ba su iya yin ma irin ta Fir'auna domin in ka je gare su in ka ce ai mun zo ne mu faɗi muku saƙon Allah Allah ya ce kaza kaza kaza kaza ba ma za su saurare ka kai waye ma da za a saurare ka a'a ka zama abokin fada ka zama abokin gaba to kun ga fir'auna da aka je aka bade wuce sai ce to ku faɗa min waye ubangijin naku ya ba su dama kuma suka yi ta kawo hujjoji suka yi ta kawo shine gware shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza yanzu menene ya rage fir'auna ya tuna da waccan magana annal azaba ala man kazzaba wa tawalla azaba bala'i musiba dandana kuda halaka duniya da lahira ta tabbata akan wa akan wanda kazzaba ya karyata sakon Allah wa tawalla ya juya baya yake yarda da sakon Allah subhanahu wataala zaka anan ne muke son mai kira ga yan uwa musulmi mahalarta da waɗanda wannan sako ke kaiwa gare su da waɗanda ainihin ma ba su ji su ji tsoron Allah su tuba daga ainihin saban Allah su tuba daga zalunci su tuba daga ɓoye saban Allah su ainihin bayyana su kuma karɓa su yi aiki da shi su kwatanta ainihin bin dokoki na Allah subhanahu wataala wannan shine zai fidda su a cikin bala'i ya fidda mu a cikin bala'i ya fidda kasar mu a cikin bala'i amma wallahi hikima da dabara da wayo bai tsaro soja 'yan sanda yes yes da sauransu ba su iyawa abinda zai iya mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu riki gaskiya mu yi adalci mu tabbatar da mun ɗabbaka sakon Allah subhanahu wa ta'ala mu muna faɗa wa kiristoci waɗannan muna faɗa wa musulmai waɗannan muna faɗa wa shugabanni waɗannan muna faɗa wa mabiya waɗannan muna faɗa wa sarakuna da talakawa muna faɗa wa malamai da almajirai da sauransu dukkan mu mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu gyara mu kori cin hanci mu kori cin rashawa mu kori zalunci mu kori sama da fadi mu كيك kickback mu kori a dawo da a dawo da mu ainihin tsaya gaskiya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم واستغفره إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين بارك الله آمين على ما أرجع ملكم لا متاشاء منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى